wata rana sai sarki ya yanke shawarar ya yi masa afuwa har ma ya bashi mukami don ya zo ya yi saranda ya zauna lafiya sarki ya sa aka yi shela cewa ya ba da aminci ga wannan dan fashi idan ya kawo kansa haka kuwa aka yi dan fashi ya ajiye makaminsa ya koma cikin mukarraban sarki wata rana suna zaune ana cin abinci ana fira sai aka kawo naman gasasshen tsuntsu sai dan fashin nan ya sa hannunsa ya ɗauki naman tsuntsun nan sannan ya fashe da dariya sarki ya yi mamaki kuma ya tambaye shi dalilin dariyarsa Ɗan fashi ya kaɗa baki ya ce wani bawan Allah ne na tuna da shi da ya taba min wata irin wauta sarki ya ce kamar yaya ya ce a lokacin da nake fashi da makami ne wani wawan mutum ya zo zai wuce sai na tare shi na neme shi ya kawo duk abin da yake hannunsa bayan ya bani duk kuɗin da yake da su sai na ce masa ya cire tufafinsa ba don yana so ba ya cire su gaba ɗaya ya koma tsirara har ya juya ya tafi sai na sake kiransa haka kawai rashin imani ya taso mani sai na ji ina so in kashe shi ya roƙe ni don Allah in kyale shi na ce sam ban san haka ba a lokacin da zan cire wuyansa sai irin wannan tsuntsu ya shuga zai wuce saboda tsabar wauta sai ya kira tsuntsun wai ya yi masa shaida cewa ni na kashe shi ran sarki ya ɓace matuƙa da jin wannan labari da irin rashin tausayi da ɓarawo ya nuna ma wannan bawan Allah sai ya ce alhamdulillahi dama na amintar da kai ne don bani da wata shaida karfa cewa ka taɓa kashe wani amma yanzu tunda wannan tsuntsu gashashe ya yi shaida akan ta'addanci da ka yi ma wannan bawan Allah kuma kai ka tabbatar da wannan shaidar tasa babu makawa yanzu zan ɗauki fansa a kanka nan take kuwa ya sa askarawa suka kama shi aka lankwashe hannuwansa ta baya aka ɗaure shi sannan aka yi shela kowa ya zo domin shaidar yadda za a tsire shi aka kira sarkin sara ya tsire shi sannan ya cire kansa jama'a suna ta tafi suna murna Allah ya hutar da kowa da sharrinsa. Darasi Baki shi ke yanka wuya Duk abin da kake yi, ka sa tsoron Allah kuma ka ji tsoron ranar da Allah zai kama ka. A zalumi komai ta daɗe, wata rana sai Allah ya kama shi, rana ɗaya ta ɓarawo, ɗaya ta mai kaya. Tausayi siffar mutanen kirki ce.